Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da kuma mita sittin. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safe sannan ina tare da Grace Alheri Abdu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia da farko ga kanun labaran duniya. To Usman takarar 'yan jam'iyyar Republican mai yiwuwa ne ta koma tsakanin mutane biyu hamtakin ɗan kasuwan nan Donald Trump da kuma ɗan majalisar dattijan jihar Texas state Cruz. Ba'amurken nan Ray Tomlinson da ya kirkiro imel na zamani ya rasu yana da shekaru 74 a duniya. Kana an fara kirga kuri'un bayan kammala zaɓe jiya Lahadi na zaɓen wanda zai maye gurbin Thomas Boniyi a ƙasarsa da ke yammacin Afirka. To sai a yi dakunan cikakkun labaran an jima kaɗan. Sojojin Najeriya na ci gaba da samun nasarar yaƙi da 'yan Boko Haram kamar yadda wani mai fashin baƙi kuma ɗan asalin garin Dikwa a Najeriya ya bayyana mana ko me yasa yake ganin haka? To alhamdulillah soja an samu shugabancin kore kuma wanda aka nada su nan dukkan su sun san wajen. Shi Marshal Abubakar Sadiq shi ma na wajen ne domin hmm. ya zo ne ya dade a Maiduguri ya san Borno gaba daya. Balle ma Lieutenant Yusuf Buratai shi dan dan Borno ne ma. To za kuma mu ji yadda hatsarin mota ya sanadiyar mutuwar karamin ministan ayyuka na Najeriya Mr. James Ochili. Haka kuma akwai shirinmu na ciki da gaskiya, amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. takarar 'yan jam'iyyar republican mai yiwuwa ne ta koma tsakanin mutane biyu hamshakin dan kasuwa nan donald trump da dan majalisar dattijan jihar texas ted cruz bayan samun kaso mafi tsoka na wakilai da ake rabawa jiha-jiha Trump da Cruz sun yi wa sauran abokan takararsu Marco Rubio na jihar Florida da gwamnan jihar Ohio John Casey Fintinkau. Rubio ya lashe zaɓe a Puerto Rico jiya wanda ya kasance zaɓe na biyu da ya lashe tun da aka fara tsaye da 'yan takara bana kawo yanzu dai baya wata barazana ga Cruz ko kuma Trump. Trump yana ci gaba da samun ƙarin wakilai yayin da yake caccakar masu tsatsauran ra'ayi 'yan mazan jiya na jam'iyyarsu tare kuma da wuce makaɗi da rawa a kalamansa. A ɓangaren Democrat kuwa, Clinton ta lashe galibin zaben tsaye da ɗan takara a jihohi da suka fi yawan wakilai. Sai dai abokin takarar ta Bernie Sanders ya ce har yanzu yakin neman tsayawa takarar bai kare ba. A halin da ake ciki kuma masu neman jam'iyyarsu ta Democrat ɗin su tsaye da su takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton da Bernie Sanders sun bayyana jiya Lahadi cewa za su so su tsaya takara ta neman shugaban ƙasa da Donald Trump a babban zaɓe. mazauna dubu ɗari na birnin flint waɗanda galibi baƙaƙen fata ne da dama masu kuma matalauta suna fama da gurɓacewar ruwa da gwamnatocin jiha da na tarayya ke ƙoƙarin shawo kai na tsawon watanni a inda aka yi muhawarar ta jiya 'yan jam'iyyar democrat sun kuma nemi nuna abin da ya bambanta su a muhawarar da aka gudana a flint michigan da waɗanda ke neman jam'iyyar republican ta tsaida su takara Sanders ya ce 'yan jam'iyyar Republican suna nuna abin da ya sa zai mai da hankali kan zuba jari a fannin kula da tabuwar hankali. Ya bayyana damuwa kan wahalin da iyalai da suka hada da ƙananan yara ke fuskanta sabili da gurɓacewar ruwan a Flint. Labarin da ya bayyana a matsayin abin kunya ya ce wannan ya ji da buƙatar sake gina tsarin Amurka da ke rugujewa. Clinton ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi su samar da kuɗin gyara hanyar samar da ruwa a Flint. ta ce babu abin da yake da mahimmanci da ya fi kula da lafiyar al'umma a wannan gari duk da 'yan takarar sun yi kira ga gwamnan jihar michigan rick sena da dan jam'iyyar republican da ya murabus gwamnan dai ya nemi gafara daga al'umman flint da suka shafe shekaru biyu suna fama da gubar dalma a ruwa cibiyar adana littattafai ta reagan ta sanar da cewa uwar gidan tsohon shugaban kasar wato na amurka wato ronald reagan ya tara su a jiya lahadi sakamakon bugun zuciya tana da shekaru 94 a duniya haka kuma shi shugaban kasar wato ronald reagan shi ne ɗaya daga cikin manyan shugabannin amurka da ake ji da su za a binne ta kusa da mai gidanta a harabar laburare da take ronald reagan da ke kwarin simi jihar california ana ta aiko da sakonnin ta'aziyya masu sosa zuciya sabili da rasuwar uwargidan gidan shugaban kasar wadda ta yi suna wajen nuna matukar kauna da kusantar mijinta da take kira roni michael reagan shugaban cibiyar kare muradun shugaba reagan ya rubuta a shafinsa na twitter cewa nancy tana wurin da take so ta kasance a kullum tare da roninta yanzu tana da salama shugaba barack obama da uwar gidansa michelle sun faɗa a wata sana sanarwa ta haɗin gwiwa cewa nancy reagan ta sauya matsayin uwar gidan shugaban ƙasa a amurka a zamaninta nancy ta taɓa rubuta cewa babu wani abin da za ka yi ko koya da zai zama maka sabo a fadar ta white house babu shakka abin da ta faɗa gaskiya ne sai dai mun koyi darasi domin mun yi sa'a mun ci moriyar ta da ta bari da kuma shawarwarin nata in ji saƙon ta'aziyar tasu haka kuma uwar gidan tsohon shugaban ƙasa barbara bush ta faɗa a sakon ta'aziyarta cewa nancy ta yi wa mai gidanta shugaba reagan matukar biyayya muna da kwanciyar hankali cewa za su sake haɗuwa asali an raɗawa marigayiyar suna ne an francis robbins kafin mahaifiyarta ta ba ta suna nancy ta gaji wasan kwaikwayo daga mahaifiyarta ne marigayar ta yi wasan kwaikwayo a new york da kuma hollywood inda ta sadu da dan wasan kwaikwayo ronald reagan wanda shine ya kasance mijin nata sun yi aure a shekara 1952 ta yi wasannin kwaikwayo a fina-finai guda goma sha ɗaya na ƙarshe shine wanda ake kira hellcats of the navy wanda ita da mijinta suke ciki uwar gidan tsohon shugaban kasar wato nancy ta jagoranci gangamin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da aka yi wa taken just say no to drugs wani gangami da aka ɗauka da mahimmanci a matsayin ƙasa uwar gidan tsohon shugaban kasar wadda take tare da mai gidanta a kowane lokaci a rika sukar ta sabili da kazamin kashe kuɗi a lokacin da suke fadar white house a lokacin da ake fama da rashin aikin yi mai gidanta tsohon shugaban kasar ya rasu ne a shekara ta 2004 sakamakon cutar mantuwa suna da 'ya'ya guda biyu masu suna patty davis da kuma ron reagan ba amurken nan ray tomlinson da ya kirkiro imel na zamani ya rasu yana da shekaru 74 a duniya kawo yanzu dai ba a bayyana masababin rasuwar tasa ba jagora a fannin fasaha na zahiri ray ne ya kawo mana imel farkon kirkiro da kwamfuta in ji wani ma'aikacinsa rayton a wata sanarwa aikinsa ya canza yadda ake duniya ke sadarwa tomlinson dai ya kirkiro hanyar sadarwa kai tsaye ta na'ura a shekarar 1971 da ke aiki tsakanin kwamfuta daban-daban ya kuma zaɓi amfani da alaman a mai lauje da kuma ko kuma art domin haɗa sunan mai aika saƙo da adireshin da zai tura saƙon wanda yanzu ya zama alama da ake amfani da ita a adireshin imel. Tawagar imel na Google Gmail sun aika saƙon ta'aziya a Twitter cewa mun gode Ray Tomlinson domin kirkiro da imel da kuma sa alama A mai lauje at a taswirar imel. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. sojojin najeriya na ci gaba da samun nasarar yaƙi da 'yan boko haram kamar yadda wani mai fashin baki kuma ɗan asalin garin dikuwa a jihar bornon najeriya wato dr khalifa dikuwa ya sanar mana a tattaunawar da ne da shi ko me yasa yake ganin haka ga yadda hira ta mu ta kasance A malam tana nan daram-daram. To masha Allah. Da iko Allah. Da farko me zaka ce a game da yaki da Boko Haram da sojojin Najeriya suke ta yi kwanan nan? To alhamdulillah game da yaƙi na Boko Haram inda za a tuna a baya lokacin da aka soma wannan masifa. Ni na jawo hankalin gwamnatin lokacin akan cewa wannan ire-ire wannan abun sunayen su sun bambanta amma irin su ɗaya da wanda yake faruwa a, a Somalia da hmm. Afghanistan da Pakistan da arewacin Kenya da, da su ainihin kasashen Larabawa hmm. da, Mali da sauransu. Amma lokaci a gwamnati ba ta so wannan abun ba ba ta ji ba kuma talakawa sun gane yanzu abin da nake faɗa da. Da ikon Allah kuma tun da aka yi soyin nan aka samu ci gaba hmm. domin shugabancin nan gaba daya na soji da na ainihin masu bayanin sirri da sauransu na da da na yau a hannun riga ne mm. tsakanin su mm. domin na da din kamar zaka iski abubuwa da dama zaka ga cewa ba su so masu yaki wannan ah, masifan ba ta fuska ɗaya na laluma ta biyu ta karfi kowa ya sani cewa an raunana mana harkar tsaro din nan kuma da sanin gimnatin tarayya na lokacin hmm. kuma sojoji a filin daga sun sha faɗi to alhamdulillah soja an samu shugabancin kore kuma wanda aka nada su din nan dukkan su sun san wajen hmm. shi ah, marshal abubakar sadiq shi ma na wajen ne hmm. domin ya zauna ya dade a maiduguri ya san borno gaba daya balle ma jihar yusuf buratai shi dan borno ne ma sannan kuma manyan masu bayanin sirri sun tsaya kai da fata akan cewa ba kamar na da ba ne idan na sakiya da na kasa suka kai musu bayanan sirri ana ajiye su ba a amfani da su hmm. domin wata abubuwan ta boye abubuwan boye ne yanzu zahiri an ci garaba gabari an shafe su ba inda da ke da boko haram su tattaru irin na da a je tsayar kilomita ah, ah, ɗari zuwa ɗari biyu hmm. a yi barna a yi kashe-kashe kuma su dawo inda suke kai tsaye ana yi da gaske ne kuma ba a rufe musu kofan da za su ba da kai su bar wannan akidan nan su dawo a yi sulhu duk wannan kofan wannan ma an bude musu sannan kuma wanda suka ki ji ba za su ki ganin abu ba. Sojojin Najeriya akwai raɗi-raɗin cewa za su shiga cikin maganar yaƙi da ta'addanci a duniya wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta na gabas ta tsakiya da makamantansu a kun ji wannan labarin a matsayinku na masu sanin abin da ke kaiwa ya koma a siyasance? ji wannan labarin kuma mun karbe shi daga hannu biyu domin a baya eh. ma duk da cewa kasashen yamma ne suka jagorance wannan abu a kan mm. cewa za su zo su taimaka. Mm. Gwamnatin lokacin ta ki yarda mm. domin idan aka shiga da dama abubuwa na sirri za su iya su fito ba su bada hadin kai ba sun yi sun yi abun ya gagara suka koma suka kabar abu a cewa da sunan ana yaki da ta'addanci amma alhali kuma bayan fage wani abu daban ne yake faruwa yanzu shiga na Saudiya matsayinta na jago jagora a wancan yanki na gabas da tsakiya kamar Najeriya Afirka sun dace ne su hada kai domin su ma suna shan wahala da abubuwan da suka gani misali abin da ya shafi Najeriya misali zamanta na jagora zai shafi makabtan Najeriya Niger Chadi da Kamaru har ya kai ma arewaci can hali shine abin da ya dace a ce Najeriya ta shiga kamar Saudiya take jagoranta kasashen da suka sha fama da waɗannan abu irin su Urdun da su Masar da su turkiya da sauransu lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya To an jima a shirinmu na hantsi zamu ji ci gaban wannan hira da Dr. Khalifa Dikuwa sarkin malamai. A haka kuma zamu ce to akwai rasuwar da muka samu labarin ta a wanda James Ochili ya mutu a wani hatsarin mota. James shine ministan Najeriya karami a harkar ayyuka. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya wanda wani gani da ido ya sanar da shi. Aliyu ko za ka iya faɗa mana a daidai na wannan hatsarin ya faru? To haɗarin da ya faru ne bayan an wuce Kaduna da kilomita kusan arba'in kafin ka iso wani gari da ake ce masa doga doka. Da kuka iso wajen me kuka fara gani? Eh bayan mun iso wajen dan mu mun tsaya wani gidan mai a nan wajen doka din mun sha mai suka wuce mu har nake ta wannan minista ne ai. To muna gama shan man kenan mun to sai muka ga motoci a gefe tuntun tsira da sauransu muke ta ai mutan minista ne da wuce mu yanzu yanzu to ana cikin hakan muna zuwa sai muka confirming da aka tabbatar eh shi din ne muka tracing muka bi har zuwa asibitin gagawan sana a zubiye da shi da ɗansa to daga baya shi ma matarsa ma ita ma da take cikin mutar ta hadari ita ma ta rasu amma aliyu sai me ya hatsarin ya faru shin an yi taho mu gama ne tsakanin motoci a ba taho mu gama bane ba motar su kayan motar sai ta fashi har motar ta yi ta kundin bana kusan sau biyu zuwa uku sannan kai ka fada can gefe shi ma dan gawar ministan shi ma haka ne kamar kawa da shi ne motar can gefe ya koma daji haka aka zo aka dauke su a motar zaman tsaron su aka kai shi asibitin doka wato na iya motar ministan ce kawai ta eh motar ce kawai saboda eh, da yake fashewa ce ta taya tayar gaba ne ko tayar baya tayar gaba ne to banda shi ministan da ah, matarsa akwai wasu mutane a cikin motar eh akwai wasu a cikin motar kusan su hudu ne direban shi ma dai ya ji rauni sosai sai kuma ɗansa da shi da matarsa su hudu ne da mamuta. a wani asibiti ne aka kai su lokacin da abin ya faru asibitin doka a nan hanyar kaduna zuwa abuja to aliyu me ka lura da shi a yanayin irin wannan hatsarin shi ramuka ne na kan hanya su kai sanadiyar fashewar tayan ko kuma wani abu ne daban eh to tsautsayi ne dai kawai za a iya ta saboda kasancewa yanayin wannan hanyar hanya ce mai kyau wadda arewa ana alfahari da wannan hanyar kawai dai ajali ne ya zo taya ta fashi amma a daidai wannan gurin hanyar tana da kyau gaskiya shin za ka iya tuna lokacin da suka wuce ku gudu suke yi ko kuma a tafiya ce ma daidaiciya ku ne ba kwa eh ba gudu suke ba saboda ta inda muke din ma da dan cunkoson layin mai to don haka motoci ba sa gudu sosai a wajen a lokacin da suka wuce mu to ba mu sani ko bayan sun wuce ɗin da sun yi gudu yawa a ƙarshe mai, ka lura da shin sun samu a jami'ai sun zo wajen da gaggawa sun kawo musu ɗauki ko kuma sai da aka bata lokaci eh sun kawo gaskiya nan da yake ma tawagar ma da jami'ai a ciki aka je sai shugabannin ma jaman kula da hanya haɗura da sauran su ma sun zo daga baya da su da manyan duk sun zo wajen gaskiya an bashi kulawa sosai aka ɗauki kawar aka ɗauki zuwa asibiti da komai da komai. To a wannan Aliyu Ahmad nan a wakilin jaridar Rariya wanda lokacin da yake dawowa daga Kaduna zuwa nan Abuja ya ga wannan hatsari inda shi karamin ministan james ocholi ya rasu da kuma wasu da suke tare da shi aliyu mun gode bare to na gode niwa duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta a rigar kuma To Allah ka sa cika da kyau da imani ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Munin wannan kwangila ita ce hukumomin Najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar Najeriya nan ba san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba. to muna tsammanin yau gobe jibi za a yi commission mr president zai ba wani labari ya kamata mutanen najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi sake suka cinye dukiya irin wannan ba mutane ne ɓoyayyu ba jama'a assalamu alaikum har yanzu muna kan batun nan ne na tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda akasarinsa na bashi najeriya ta karɓo daga ƙasar china domin saka kayayyakin tsaro a abuja da lagos to amma sai aka waye gari babu wannan kuɗi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da shi ba ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta najeriya ita ce wuƙa da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda dubu ɗaya abuja da wasu guda dubu ɗaya lagos da hanyoyin sadarwar gaggawa ta 'yan sanda da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho guda miliyan ɗaya da rabi an ɗauki wannan aiki kacokam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar china mai suna zte ko kuma zte kuma duk da cewar ba gudanar da wani aiki kamar yadda yake a rubuce a takarda ta kwangilar ba an gama karɓar duk kan kuɗaɗe dala miliyan 399,500 wato kusan naira miliyan 135 da aka karɓo rance daga bankin exim na ƙasar china aka ba da shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba dalilin haka sai majalisar wakilan najeriya ta kafa kwamitin bincike a ƙarƙashin jagorancin malam ahmed rima mai wakiltar mazaɓar misau da dambam a jihar bauchi wani abu da nake so mutane su gane shine munin wannan kwangila ita ce hukumomin najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar najeriya nan da yawa daga ciki ba su da hannu a ciki ba san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba mun yi magana da jami'an sarrafa harkokin bashi da Najeriya ko kula da bashi da ke kan Najeriya wato Debt Management Office. Babban jami'an waje suka tabbatar mana cewa a wannan bincike namu babu guda daga cikin su da aka yi shawara da shi wajen ɗaukan wannan bashi. Alhali lokacin biyan wannan bashi bai yi ba amma suka tabbatar mana an biya naira na gugan naira ko dala irin ta Amurka ta zamani mai tsada miliyan arba'in da a riga an biya ta. Sa'an nan babban bankin Najeriya wato Central Bank shi kansa ya ce bai san yadda tsarin yarjejeniyar yake ba ko babu hannunsu a ciki nan babban ofishin inspector general na najeriya na 'yan sanda shi kansa ya ce ba a shawara da shi ba amma shi zai amfani da wannan na'urar amma ma'aikatar harkoki da ta jibanci harkar 'yan sanda ita ce ta yi wannan to ofis ɗin babban IG a rubuce ya tabbatar da babu ruwansa a ciki sannan ofishin mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaron lafiyar najeriya kansa ya ce shi ma ba a yi shawara da shi ba an dai kwangila yana da labari amma babu hannunsa sa'annan hukumar birnin abuja tarayyarta wato fcda ita ma a rubuce ta ce ba ta da hannu a wannan kwangila ba a gaya mata ba ba san kuma za a yi wannan kafe-kafe ba kamar kai ne yanzu kana so ka gina gida ko ina so in gina maka gida a unguwarku to abin da ya kamata kai ai shine sai ka nuna min inda zan gina gidan to amma kuma ya zan gina maka gida ba ka nuna min inda kake so ba to wannan shine abin da ya faru gwamnatin Lagos da gwamnatin birnin Abuja cewa ita wannan hukuma ta Najeriya mai lura da harkokin 'yan sanda wato Ministry of Police Affairs ta wancan lokaci da ministocinta ba su nemi shawarwarin gwamnatocin Lagos ko kuma gwamnatin birnin tarayyar Abuja na inda za a kafa waɗannan na'urori ba. Mai yiwu aka ba su a hanyar ruwa, mai yiwu aka ba su a inda bai dace ba. To amma babu ma labarin ba su ma sani ba sun rubuta mana a rubutu cewa ba a yi shawara da su ba ba su da hannu bayan su ma'aikatar kuɗi ta najeriya ita ma ta faɗa cewa akwai dai bashi akan najeriya amma bisa wace yarjejeniya bisa wani tsari na karɓa da biya za a biya najeriya za ta biya wannan bashi ba a san yadda aka cimma wannan yarjejeniya ba saboda haka dukkan lauje ne a cikin naɗi aka kulla aka busakaya aka kore aka sari mutanen najeriya da shi aka sari arzikinsu aka ƙara dulmuyar da harkokinsu na arzikin da kuɗi aka sa mutane halin kakani yi aka zo aka ɗora wa 'ya'yan jikannu ƙarin bashin da ba a san ranar biyarsa ba. Ɗan majalisa Ahmed Rima sau shugaban kwamitin binciken wannan almandahana wani ɗan sanda wanda yana cikin waɗanda aka tura domin samun horaswa kan na'urorin da za a kakkafa ma 'yan sanda ɗin ya faɗa mana cewa a bayan da suka kammala wannan horaswa sun ɗaukar cewa za su ga waɗannan na'urori na zamani waɗanda alal haƙiƙa za su taimaka wajen ƙara tsaron ƙasa to amma sai suka ga wayan ɗan sandan ya yi magana kan wannan da kuma irin rawar da kamfanin taurarin dan adam na Najeriya wato Nigecomsat ya taka da kuma wani kamfani wanda aka ce mallakin tsohon shugaban uh, hukumar ta NACOMSAT din ne wanda aka shigar cikin wannan aikin. Haka kuma ya yi magana kan yadda aka ce za a sanya matasoshin sadarwar da za a kafa din kofofin da harsashi ma ba zai iya ratsa su ba. To amma sai aka sayi na kasuwa aka sanya musu mun sauya murya wannan ɗan sanda da yake baya da izinin yin magana kan wannan batu a shekara dubu da goma sha biyu shekaru hudu da suka wuce kenan an turo mana da signal nan akan mu wuce mu gini training da za a yi na wannan zaki muka je training to a lokacin a abuja ko wanda aka yi a abuja ko wanda aka yi a lagos to a lokacin ita na comsat na gani tana son ta ɗibi ma'aikata a lokacin saboda wannan project su wa'annan ma'aikatan da aka sa ba an haɗa mu da su mun je mun yi training na wata ɗaya bayan training ɗin nan da muka yi na wata ɗaya sai kowa ya koma inda yake aiki bakin aikinsa to muna tsammanin yau gobe jibi za a ce project za a zo za a yi commission mr president zai commissioning za a mm. ci gaba yadda aka kama mm. aka inda ya kamata ba wani labari bts na ronin mana da bts guda ɗari bakwai da talatin da ɗaya shi na'urar nan mm. ana kiran shi bts base transceiver station mm. base transceiver station ɗin nan a kowane ɗaya maka misali a kowane wurare a kowane jiha yanayin girman jihar yanayin yawanta mm. to wannan bts ɗin idan a ce yau za a yi co-location na mtn glo da sauran telecommunication su zo su sa na'urorin su microwave a kowane guda ɗaya hanyar kawo kuɗi ne wannan to project nan ta yi nisa mana zamanin za a ci gaba inda aka kama ai kamata bai zo ya yiwu ba daga inda aka fara daga ina matsalan ya fito Allahu alamu amma ni a inda na gane shi ne akwai wata kamfani da ake kira BC Tech ita wannan BC Tech daga ina gani na ainihin former director na Nash Concert shi ne wannan kamfanin ban san sunan shi ba amma shi ne mai wannan kamfanin ita bishiyar ta shigo a kan tayin mai fesin bishiyar sannan da muke da shirin guda ɗari bakwai da talatin da ɗaya amma kuma matsalar sabar kamfani ne ba ta da staff da za iya wannan aikin ita ma natcom sat ɗin da aka ɗauko ta na nigerian police ita kanta ba ta san yaya project ɗin yake ba kuma ita 'yan sanda ita 'yan sanda suna da wayan da za su iya aikin nan ita natcom sat ba ta da shi 'yan sanda na da aikin amma wanda ya kamata ya san abin da ya kamata a yi a manyan 'yan sandan ba su sani ba ba su da fahimtar abin kuma yaran da suke da shi da suke fahimta suke da wannan fahimta ba a kawo su me kuka ga ya kamata ne a samu ci gaba a kofofin da ya kamata a ce suna a kowane station da suke all the command bulletproof doors ne amma kuma duk yanzu haka duk command din da ka je substandard ne a kai shi yasa a kwanakin baya akwai batirin Abuja ya fashi batirin ya fashe shiga shido a Abuja a kwanakin baya. Wani ɗan sandan Najeriya kenan. Shugaban kwamitin bincike Wani almundahana a majalisar wakilai Ahmed Rima ya yi ƙarin haske. Akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata mu ba da haske a kansu. Hmm. Da farin farko ya kamata mutanen Najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi sake suka cinye dukiya irin wannan naira da gugan naira biliyan ɗari ɗaya da hamsin suna nan a cikin al'umman nan ba mutane ne ɓoyayyu ba mutane ne waɗanda suke da ɗagawa mutane ne waɗanda suke jin su sun isa su gogaggu ne a'a su 'yan siyasa ne ko masu mulki ne a da ko kuma suna neman mulki nan gaba ya kamata ku tattara da waɗannan mutane dalili su ne waɗannan mutane suka kashe wannan ƙasa da yau kowa da talaka da ɗan kasuwa ɗin kowa ke wahala su kansu suna zaman fargaba wannan shi ne ya kamata mutane su gane na biyu kuma ya kamata iya kokarin mu za mu yi mu bankaɗo wannan gaskiya kuma ya zamanto shine na ƙarshe a tarihin Najeriya da za a irin wannan almubazzaranci da almundahan da cuta da zamba da zalunci na uku su shine ya kamata mutanen Najeriya su yi wa kansu kiyamun laili su tabbatar da cewar mun aiwatar da duk shawarwarin da muka gabatar da su mu tabbatar da cewar gwamnati da sashen shari'a da mu na majalisa mun haɗa kai an aiwatar an hukunta waɗannan mutane kuma an karɓo wannan dukiyar da aka halaka ta na gaira babu dalili wanda mutanen najeriya ba su ci ba ba su sha ba har kora musu bashin da yanzu sai su ne ma za su biya. To masu sauraro da yake har yanzu ana ci gaba da binciken wannan lamarin za mu dasa aya a nan har sai zuwa lokacin da aka bankaɗo takamammun mutanen da suka wawure wannan kuɗin. A mako mai zuwa za mu gabatar da wani shirin daban. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To an gaida Ibrahimu sannan kuma ana tare ne fa da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington kafin mu sallama bari mu je ga labarai amma a takaice. haka yake dumban 'yan gudun hijira har yanzu suna makale a kan iyakar girka da macedonia yayin da shugabannin kungiyar tarayyar turai ke shirin ganawa da takwarorinsu na turkiya domin tattaunawa kan matsalar a wani taro na gaggawa da za a gudanar yau litinin shugabannin kasashen turai za su yi kokarin matsawa firayim ministan turkiyya lamba ya rage yawan 'yan gudun hijiran da ke kwarara kasashen turai su ko kuma mai da waɗanda ba su cancanci a ba su mafaka ba a kasashen an fara kirga kuri'u bayan kammala zaɓe jiya lahadi na zaben wanda zai maye gurbin thomas boniyayi wanda ya sauka bayan kammala wa'adin mulkin sa biyu ya bar 'yan takara 33 suna neman shugabancin ƙasar da ke yammacin afirka yayi ya bar ofis bayan kammala wa'adin mulkinsa biyu tare da jaddada kasancewar Benin abin koyi a fannin demokuraɗiyya a nahiyar da ke fama da faɗi tashin siyasa, inda shugabanni suke yi wa kundin tsarin mulkin su gyaran fuska domin su ci gaba da zama kan kare ga mulki. Ya shaida manema labarai lokacin da ya kaɗa kuri'arsa cewa ya bar tsintsiyar wato ƙasar kasancewa ta tsintsiya matsaurin ki ɗaya. idan babu ɗan takarar da ya samu rinjaya a zagayen farko za a gudanar da zagaye na biyu cikin makonni biyu takarar 'yan jam'iyyar republican mai yiwuwa ne ta koma tsakanin mutane biyu hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump da ɗan majalisar dattijan jihar texas state cruz bayan samun kaso mafi tsoka na wakilai da ake rabawa jiha-jiha trump da cruz sun yi wa sauran abokan takararsu mako rubio na jihar florida da gwamnan jihar ohio john casey fintinkau rubio ya lashe zaɓe a puerto rico jiya wanda ya kasance zaɓe na biyu da ya lashe tun da aka fara tsaye da 'yan takara wato takarar fidda ɗan wanda zai zama dan takarar jam'iyyar na republican din kuma kawo yanzu baya wata barazana ga cruz ko kuma trump to an gaishe ki da takaitattun labaran shirin wannan safiya ya kammala sai an jima da hantsi idan allah ya yarda ciki har da rahoton barayin shanu da aka kama wuraren su adamawa a madadin grace alheri abdul ta taya ni gabatarwa cibahiro diodone shine ya jagoranci shirin sai kuma injiniyan mu charles ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya